بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب واشهد ان لا اله الا الله القائل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصبوا على ما فعلوا وهم يعلمون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله القائل أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله ومراقبته بالليل والنهار وهو القائل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عباد الله ماذا بعد الصحة إلا السفر ماذا بعد البقاء إلا الفناء ماذا بعد الشباب إلا الهرم ماذا بعد الحياة إلا الممات إخوة الإيمان إنما مرض القلوب من الذنوب وأصل العافية أن تتوب التوبة وما أدراك ما التوبة التوبة باب الأمل التوبة باب مفتوح التوبة ذبوع حارة يقول جل وعلا نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم سبحانه غفور رحيم من أعظم منه من أعظم منه جودا والخلق له عاصون وهو يراقبهم ويتلأهم ويحفظهم كأنهم لم يعصوه من ذا الذي دعاه فلم يجب من ذا الذي سأله فلم يعطيه من ذا الذي رجاه فقطع رجاءه وهو الكريم منه الكرم ومن كرمه أن غفر للعاصين والسائلين وأحب التوابين والمتطهرين عباد الله التوبة أن يقف العبد المذنب المقصر وكلنا مذنبون وكلنا مقصرون يقف العبد التائب أمام ربه منكسر القلب خاشع الجوارح ولسان حاله ومقاله يقول يا رب ليس لي رب سواك يقبل توبتي من يغفر لي إن لم تغفر لي من يرحمني إن لم ترحمني يا رب العالمين أيها المسلمون قد يقول قائل لماذا نتوب وما هي معاصينا وما هي جرائمنا فأقول تتوب يا عبد الله لأن الله أمرك وأمر كل, وأمر كل مؤمن معك فقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون تتوب لأن ميزان لأن ميزانك سينصب أمام عينيك يوم القيامة فتوضع حسناتك في كفة وسيئاتك في كفة ولا تمجح الحسنات إلا بالتوبة النصوح التي تمحو السيئات تتوب يا عبد الله لأن الله يحب التوابين ويحب الأوابين ويحب المستغفرين تتوب يا عبد الله حتى يفرح الأقرب وتغيب الشيطان وتفرح الإخوة وتغذي الأعداء وتبين صحيفتك وترفع درجتك وتوسع قبرك وتعلي قدرك تتوب يا عبد الله لأن الله يقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون عباد الله هل من توبة هل من أوبة هل من عودة إلى الله فالله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وليست التوبة لأصحاب الفواحش والمنكرات فقط بل هي لكل مؤمن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي رواية أكثر من مئة مرة وعن ابن عمر رضي الله عنه يقول كنا نعط للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رواه البخاري في الأدب المفرد وأخرجه أحمد والله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله كل ليلة فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من صاحب حاجة فأقضيها له هل من مستغفر فأغفر له يا عبد الله فارق المعصية وأهل المعصية ومكان المعصية وكل ما يذكرك بالمعصية وأكثر من قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا عبد الله جدد توبتك كل ليلة قبل أن تنام وحقق شروطها فلعلها تكون فلعلها تكون آخر نومه رد الحقوق المكتسبة إلى أصحابها فهذا من تمام التوبة من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أتبع السيئة الحسنة تمحها فالحسنات يذهبن السيئات صاحب التائبين وجالب الصالحين يذكروك بالله فالمرء على دين قليله لا تنس سيد الاستغفار صباحا ومساء قل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رواه البخاري في صحيحه من حديث شداد بن عوس هذا وصلوا عباد الله على رسول على رسول الهدى فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأعوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الأشهاد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين godiya su ƙara tabbata ga Allah wanda shi ne mai gafaran zunubai shi kaɗai ne mai ƙarfan duba kuma shi Allah maɗaukakin sarki mai tsananin hukuma ne ga wanda bai duba ba zuwa gare ina shaidawa lallai babu abin kyauta bisa cancanta sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya wanda ya faɗa mana a cikin alkur'ani suratu ali imran aya ta 135 التي والذين an فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله da لذنوبهم daga cikin siffofin masu takawa su ne waɗanda idan suka aikata wani abu na albasha ko suka zalunci kawunansu sai su tuna Allah maɗaukakin sarki sai su nemi gafaran zunubansu Allah ce wani ne mai gafarta zunubai in ba Allah ba sa'annan ba sa dogewa akan abin da suka aikata na wannan laifin alhali suna sani ina shaidawa lallai shugabanmu masoyinmu annabi Muhammad bawansa ne ko manzansa ne tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da sahabbansa da iyalansa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ran tashin alkiyama yana ya faɗa cikin hadisin sai yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah wastaghfiru ku nemi gafaran Allah fa inni atubu ila Allah fi yawmi atamarra to da lallai ni ina tuba zuwa ga Allah a rana daya so 100 inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku bayan Allah ina yi maskaina da ku wasiki da tsoron Allah maɗaukakin sarki musan cewa Allah maɗaukakin sarki yana kallon mu dare da yini lallai Allah madaukakin sarki kuma ya tabbatar mana da hakan a cikin littafin sa aya ta farko cikin suratul nisa'i Allah ce ya ya ayyuhan nas ya ku da sai ya ku mutane ku duk tsoron ubangijin ku wanda ya halicce ku daga rai guda daya ya halitta daga wannan ran ya halitta mata matanta sa'annan ya tayar da mazaje da yawa da mata daga wannan rai guda biyu ku duk tsoron Allah wanda kuke roƙon juna da shi Sa nan ku tsoron yanke zumunta lalle Allah madaukakin sarki mai bibiyan ku ne a duk abin da kuke aikatawa ba za ku kuɗa ma Allah bayan Allah masu masallata menene bayan rashin lafiya bayan lafiya in ba rashin lafiya ba mutuna cewa lafiyar da muke da shi dama ce daga Allah in Allah madaukakin sarki ya ga dama zai karfi wannan lafiyar mutuna rayuwa da muke yi dama ce daga Allah lokacin da Allah ya ga dama zai karshe rayuwar mutuna cewa samartaka da karfi da muke ji da shi dama ce lokaci na zuwa wanda rashin tsawon nan daman za ta za ta kukuce mana menene bayan rayuwa in ba mutuwa ba bayan Allah masu imani mu sani cewa duk wani cuta da ke iya shafan zuciya zuciya tana samun ciwo ne da rashin lafiya sanadiyar aikata zunubai kuma babu abin da ke warkar da cutar da ke cikin zuciya sai tuba zuwa ga Allah ba abin da zai warkar maka da cutar da ke zuciyanka na kunci in ba tuba ba zuwa ga Allah madaukakin sarki tuba kofa ce wanda take buɗaɗɗiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar cewa kofar tuba a buɗe take kuma ba za a kulle ba har sai ranar da rana ta budo daga mafaɗanta ashe har yau kofar tana buɗe har yanzu kofan tana buɗe kuma Allah madaukakin sarki a cikin suratul hijr aya ta 49 yake a sanar da mu yace labbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim yake akai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka sanar da bayina ka faɗa mu cewa lallai ni Allah mai gafara ne ko mai jin gai wanda ya tuba ni na gafara ta zan gafarta masa Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai jin gai ne wai waye kai Allah kyauta ne waye kai Allah karamci ne dukkan bayi suna safa masa amma kuma Allah madaukakin sarki yana cewa da ba su kariya yana ba su abinci yana ba su lafiya kamar ba su taba saba masa ba ba wai waye taba roƙon Allah ake Allah madaukakin sarki bai taba amsa masa roƙonsa ba waye taba tambayan Allah wani abu yake Allah yake shi tun da yake addu'a Allah bai taba bashi ba Wanene ne da fatan wani abu wajen Allah yake tun da yake fata Allah bai bashi ba kuma muna saba masa amma duka Allah yana mana wannan Lallai Allah madaukakin sarki ya tabbata mai wannan siffa ta alkarimu mai karamci daga cikin karamcin sa ne Allah madaukakin sarki yake gafartawa masu laifi yake bawa masu rokansa abinda suka roka kuma Allah yake yana son masu tuba kuma yana son masu tsarkake kawunan kansu daga laifuka lallai bayan Allah in aka ce mutum ya tuba ne mutum ya tsaya a gaban Allah ubangijinsa yayi itirafi ya yadda da zunubinsa ya yadda da cewa shi ka kasashe ne abinda Allah maɗaukakin sarki yake ba ya iya yi cikakke abinda Allah ya hana shi ba ya iya nisantuwa ya roƙi Allah da bakinsa gaban jikinsa suna waɗanda suke nuna ƙasƙanci a gaban ya ce ya Allah ba ni da wani ubangiji wanda ba kai ba da zai karbi tuba na ya Allah ba ni da wani ubangiji wanda ba kai ba da zan nemi gafara kuma ya gafarta mu ya ubangiji ban da wani wanda ba kai ba da zan nemi rahama da jin kai da ji kaina mutum ya tsaya gaban Allah ya faɗi wannan da ji da ji a ransa cewa kuma ba zai ƙara maimaita wannan laifin ba da ji a ransa cewa ba zai ƙara kusantan wannan laifin ba ya ku bayan Allah wani kila ya ce to me yasa za a ce mu tuba menene laifin me muka yi da za a ce mu tuba amsan da zaka ba ka shine Allah ka tuba ne saboda Allah ya umarce ka da tuba Allah ya faɗa mana cikin suratul nuru aya ta 130 aya ta 31 Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun yace ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya ku masu imani lallai in kuka tuba za ku rabauta za ku samu aljanna zaka za mu tuba ne saboda Allah ya umarce mu da mu tuba ka sai zaka tuba saboda lalle mizanin aikinka za a dora shi a gaban gidan ran kashi alkiyama a dora ka na alkhairi a gefe ɗaya na mizani a dora ka na zunubi a gefe ɗaya na mizani ba abin da zai sa ayyukan ka na lada na kirki su yi nauyi su rinjaye na zunubi sai da tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki to wannan tuban da kuma aikata ayyuka na kwarai wanda wannan tuban shi ke sha da dukkan munanan ayyuka ka tuba ya kai bawan Allah saboda lallai Allah madaukakin sarki yana son masu masu tuba Allah yana son waɗanda suke koma zuwa gare shi Allah yana son masu istighfari da neman gafarar Allah madaukakin sarki ka tuba ya kai bawan Allah har Allah saboda Allah madaukakin sarki yana farin ciki da tuban mutum duk wanda ya tuba zuwa ga Allah shedan yana jin haushi yana shiga damuwa in bawan Allah ya tuba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana kwatanta mana irin farin cikin da Allah yake da bawa in ya tuba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba labarin wani mutum daga cikin bayan Allah da yake tafiya cikin sahara da abun hawansa abun hawan nasa da yadda shi ta gudu abincinsa da abun shansa da guzurinsa gaba ɗaya na bayan wannan abun hawan duk yadda zai ya kama ya gagara ko ba zai iya kaiwa inda zai kai a kafa ba ya nemi guri ya zauna ya fidda tsammani yana jiran ko mutuwa ta zo masa ko wani ikon Allah ko ta zo ta tare da shi a wannan guri yana sai bacci ya dauke shi yana farkawa daga bacci sai ga wannan abun hawan a gaba gare shi ya tashi ya kama linzamin abun hawan ya tabbatar ita ce ga guzurinsa ga komai akan wannan abun hawan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sabon farin ciki yace ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka yake yi kuskure saboda tsaban farin ciki maza Allah ke so farin cikin da Allah yake da bawa in ya tuba ya fi farin cikin da wannan bawan Allah yake ka tuba saboda Allah yana farin ciki da wanda ya tuba ka tuba saboda shedan yana jin haushi in mutum ya tuba ka tuba saboda littafin aikin ka ya haske ya yi fari ran tashin alkiyama ka tuba saboda darajar ka ta daukaka a wajen Allah madaukakin sarki ka tuba saboda kabarin ka ya rewata a wajen a ranar cikin cikin kabarin ka ka tuba saboda darajar ka da kiman ka ya kara girma ya kai bawan Allah ka tuba saboda Allah madaukakin sarki ya nuna mana azzalimai su ne kadai waɗanda ba sa tuba a cikin suratul hujurat aya ta goma 11 Allah ce wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun duk wanda ba su bai tuba ba to lalle waɗannan su ne waɗanda suke azzalimai ya kai bawan Allah ka tuba saboda Allah madaukakin sarki yana shimfida hannayensa da rana saboda ya gafarta ma waɗanda suke yi zunubi cikin dare yana kimfida hannayensa da daddare gafata mana sai suka yi zunubi da rana ka tuba ya kai bawon Allah lalle Allah madaukakin sarki yana karban tuba gaba da Allah ya faɗa mana cikin ta tahrim aya ta tafas. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ku waɗanda suka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba mai kyau asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum lalle ubangijinku zai gafarta muku kurakuran ku in ka tuba wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma Allah madaukakin sarki zai shigar da ku aljanna wadda koramu suke gudana a ƙarshen wannan aljanna annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana yawan yin istighfari yana yawan neman gafaran Allah kamar yadda Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi yake cewa yace mun kunna na ukulin nabi sallallahu alaihi wa sallam fil majlis al wahid مئة مرة أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم عبد الله بن عمر يتي أزما لا أقولي لا أزما لا من لوكتي منا كيرغا منزل الله صلى الله عليه يوم ما يتوانا الدعاء رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم يتي زي مو كيرغا منزل الله تي سو دريبا متاشي أقول زما ديوا in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai rinka wannan ina gani ina ga kai ce ya kamata in mun koda so miliyan ɗaya ne a zama dai bai yawa dai laifawan Allah ka sani cewa ka tuba saboda Allah madaukakin sarki yana saukowa zuwa saman duniya kowace dare saukowa irin wacce ta dace da girmansa da matsayinsa yana faɗin cewa hal min ta'irin fa atubu alai wane ne zai tuba in karfi tubansa wa zai ni gafara in gafarta masa wa zai ni roƙe ni wata bukata in biya masa Allah maɗaukakin sarki yana wannan a kullum ya kai bawan Allah ka duba ka bar masu aikata laifi ka bar sabon Allah ka nisanci masu sabon Allah ka nisanci gurin da ake sabon Allah ka nisanci duk wani wanda zai rinka tuna maka wani aiki na sabon Allah kuma ka yawaita faɗin addu'an da Allah maɗaukakin sarki ba mu labari a cikin suratul a'raf ka rinka faɗin rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ɗin ya ubangijinmu kaga lallai mun zalunci kawunanmu ya Allah in baka gafarta mana ba ya Allah in baka tausaya mana ba lallai za mu kasance daga cikin hasararru kai wata wannan addu'a ya kai bawan Allah duk lokacin da ka zo kwanciyar bacci yadda da tubanka karka ce jiya na tuba yau ma sake tuba saboda zai iya yiwuwa wannan ita ce baccin ka ta ƙarshe ka cika sharuɗan tuba ka cika sharuɗan tuba kamar laifi a lokacin da kake da damar aikata laifin ainihin niyya a zuciyarka ba za ka ƙara aikata wannan laifin ba lallai ka zaman to kana da wannan kamar yadda haƙoƙi na wasu wanda ke hannunka bisa zalunci kamar yadda sun zuwa ga waɗanda suka cancanci wannan haƙƙin so da wannan yana daga cikin abin da ke tabbatar da tubanka zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki ya tabbatar bisa harshen manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama lallai yin istighfari da cewa Allah na duba ba sa sa Allah ya yafe maka haƙƙin wani ɗan uwanka da ka zalunce sai in shi ya yafe maka kamar yadda haƙƙoƙin mutane zuwa ga masu ita lallai duk wanda ya lalunci istighfari Allah madaukakin sarki zai sa masa mafita a duk wani kunci da wata damuwa da ya shiga ciki duk wani kunci da ya shiga Allah zai sa masa mafita kuma lallai Allah madaukakin sarki zai azurta shi ta inda baya tsammani Lallai ka rinka biyo munanan ayyuka da ka aikata ka biyo su da kyawawan ayyuka lallai kyawawan ayyuka suna tafiyar da munanan ayyuka kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fara innal hasanati yudhibna sayyi'at zalika dhikra lizzakirin lallai kyawawan ayyuka suna zama sanadiyyan akan gare maka lizunubinka na munanan ayyuka ya kai dan uwa kai abota da masu yawan tuba zuwa ga Allah ya zama abokan zaman ka sune mutane kirki waɗanda za su rinka tuna maka Allah su rinka tuna maka tuba zuwa ga Allah su rinka nisan taka daga sakon Allah su zama su ne abokananta so da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa almaru ala dini khalili lallai kowane mutum yana kan addinin abokinsa ne fal yanzur ahadukum man yukhalif kowa ya duba wa zai abokantaka da shi to da ya zama da daga cikin waɗanda za ka rinka abokantaka da su su ne mutanen kirki masu tuba masu tuna maka Allah madaukakin sarki ya kai dan uwa mai albarka an ta manta da addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'an ita ce jagoran dukkan wani istighfari a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi wannan addu'a lokacin da ya wayi gari sai musu kafin rana ta fadi da ikon Allah ya musu dan aljanna duk wanda ya wannan addu'a bayan rana ta fadi ya mutu kafin gari ya waye lallai wannan dan aljanna ne kamar da Imamu Bukhari ya rawaito hadisin sahabi Shaddad bin Auf wannan addu'a ita ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ita ce jagoran dukkan wani istighfari manzon Allah sallallahu alaihi duk wanda ya karanta bayan ya wayi gari ya rasu Allah ya ɗauki ransa kafin rana ta faɗi? ana kyautata zaton ya mutu dan aljanna duk wanda ya faɗa bayan rana ta faɗi? ya rasu kafin gari ya waye ana kyautata masa zaton cewa ya mutu dan aljanna Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu wa ana ala ahdika wa'dika mastata'a a'udhu bika min sharri ma laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru illa anta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana zunubanmu ya yafe mana kurakuranmu ya ba mu ikon tuba kafin mu bar duniya ya sa mutu da kalmar shahada kalmar la ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا اللهم اجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا للصلاة يرحمكم الله